Kai gyara. Da Allah kai sauri kai ka gama mu samu mu tafi mu tafi unguwan nan. Wallahi ne jira. Ai gaba ɗaya gyaran wannan ne. Gyaran irin wannan ta damuwa. Da jan wasa kai bani wai. Walla baka san makwa dan sholi sho ba. Makwa? A. Ah. Ta. To kai ya aka ka karbi keken wannan mu. Ya akai mai keken ya bashi. Ni na san za mai keken zaka je kai wannan magana. Assalamu alaikum. Ba gyara maka zo. Assalamu yanzu amu alaikum salam jika ai yanzu ba gama min gyaran ba ya kake so ai ma ka kawo gyara ka ce bala'i ba ha to shi ne ba za a samun ta a samun taya trela. eh eh Trela kuma kai ka taba gani an saka taya trela a keke bisa lai. ma da kai da mai sayan ma da abin da kake sha duk mahaukata ne to in ba zai in ba za a iya ba A cici ba min nan dora kaina. Ni ma ma ban samo sufurin din da na gaya ma ka kawo ba. Saboda haka ka janye abin ka dalla ka janye mu wannan akwatin dalla. Dan can ina ne a ina ka taba gani an ɗora mutum keke a kan. Tika. Eh? Eh, ni a ɗora mun. na ne ko? Eh na kan. Ala jama'a ɗora mun keke na. wallahi ba wanda za mu ga yanzu ba wanda zai dora maka keke saboda ban taba ganin da aka dora mashin ba kaga keke aka ba in ya dauke da Allah bari mu wancan kwaso man magana sai ka ga mu zo a faka ka dole ka dauke shi dauke kanka ka dauke ah. mu wanda ka eh, bari bari bari zo na nan gurin da ce dauke in ka ce dauke ka zan dauke ka ko aiki gera ne kai ko